sarar itace a matsayin makamashin girki a cewar masana dai shine kan gaba a gurɓatan muhalli abinda kuma ke haddasa canjin yanayi kasuwar saya a karamar hukumar basa kenan da ke jihar plato dandalin kona itatuwa domin samun gawayi a nan an tanadi manyan ramuka ne a sassa daban-daban inda akan yi amfani da itatuwan marke doka da kuma tsamiya domin ƙona su da samun gawayin da akan jida zuwa makwabtan jihohin Bauchi, Kaduna, Kano da ma Abuja. Abdullahi Jabo ya yi shekaru goma yana dillancin gawayi a wannan kasuwar. a idan bishiyan babba ne, in ka samu kaman manya-manyan bishiya kaman guda biyar haka, za ka iya samun gawayi kamar buhu ishirin wannan kasuwa ana zuwa har da kano ma daga kano suna zuwa kaduna baushi duk dai suna zuwa nan su zo su sai wannan gawayi sai dai kuma bisa ga duk alamu masu wannan sana'ar ta sarrafa gawayi na cewa ko da yake ba su san illolin da wannan sana'ar tasu kan haifar ba a muhalli akalla dai a cewar su suna gudanar da ita ne bisa sanin hukumomi eto eh a yanda muke yankawa kafin mu yanka mukan samu sarkin daji mukan yi magana da shi yakan iya ba mu izinin yankan wannan itatuwan kafin mu yi kamar idan za mu karbi takarda kamar sarkin daji muna iya bashi dubu ɗaya sai ba mu takarda a yayin da hukumomi ke cewa har yanzu dokar nan da aka sani kan sarar itatuwa da kuma sarrafa su a matsayin gawayi na nan daram waɗansu da ke amfani da gawayin a matsayin makamashi alal misali mrs dung wadda na samu a kasuwar gawayi na cewa duk wata doka da fata la'akari da makamashi mafi sauki ba to ba za ta yi tasiri ba abu na ɗaya da ina jin daɗin shi shine bayi da dotti ba ba ya bar wani dotti a bayan tukunya da ya amfani da shi ya fi kerosene eh, da saurin yin abinci kenan saurin yin abinci ya fi kerosene sannan kuma ya fi arha domin kerosene kamar jiya na siya 1 gallon akan 350 naira a halin da ake ciki dai yanzu tuni wasu jihohi alal misali jihar gombe suka fara ɗaukar matakan faɗakarwa da kuma wani zubin tsawatarwa kan yadda za a takaita wannan sana'a da kuma samun wani makamashi mafi sauki kamar da yadda kwamishinan a ma'aikatar kula da muhalli a jihar ta gombe wato hajiya sa'adatu sa'ad ta tabbatar dubu biyar da ɗari biyar dubu bakwai da ɗari biyar kowane ɗaya kuma daga garin lamido ake kawo shi kuma nan file ne kasuwan itacen muna cewa to kafin dai ka hana mutum kwata-kwata yin abu sai ka samu masa gurbi shehu saulawa bauchin nigeria radio france international